bismillah rahman rahim na samu gurin cin abinci Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, ah, baba, dan saurayi. Ina wuni baba? Aya. Lafiya no baba. Ana ta ana ta komawa. Wallahi baba, ya karfin jiki. Ah, ai da lam nake. Sanu sanu baba. Ya dan wuce ne sai na hange ka. To baba. Ko naga ya kamata in dan aike ka. Kaje ka gane hura mai kemus. Ina kana kasa? Eh. Na gane shi. To da Allah ka je ka ce mai in na ware ya baka tonadol ɗan sura to ne eh, ka yi sauri ba ka dan barin da ƙara sami ka je ka yi sauri na to eh a ji abin duka eh sauri kai sauri to ka ji ko to Salamu alaikum. Salamu alaikum. wai gidan ba kowa ne salamu alaikum ha ka jire na hankali Kai! Baka ganna ba ne? Ya ɗauka nake ku tattaran ishe ne mago. Eh gaskiya ne. Ina babanka? in zo ne ko ko anan da aka tambaya ina babanka kira mun babanka akwai wani baba ne anan baba ai ni daga ne dai baba na ba eh, baba eh baban naka kira mun shi baban na eh Eh babanka kira ina babanka lafiya Eh? Lafiya. Baka gane ni bane? Ka na gane mai gari ne. To, baban ka fa? Eh babana. An babana. Hai. Yara ashe. Ku ta kuna barin tsofaffi. madalla madalla yawa salamu alaikum baba eh ah, yaro ni baba na je ni ban ga mai kemisin nan ba wallahi ba kowa a wajen din shagunan wajen arafa suke baya nan wallahi baya nan ka tabbata ka duba na gaba ɗaya na duba shagunan dukkan arafa suke to shi kenan wallahi ba komai bari in je gida eh baba eh. ai ban ga roban abincin nawa bane kuma na bata nan wajen ban ganta ba eh wai ai na yi tunanin da ka tashi din kakur me gari ran da ma gaskiya ni ma tsohon nan na neman shi nake saboda haka dan Allah Kuma ka magana kana lashe-lashe kamar tsohon mai eh to wallahi ina gaya muku Allah in na daura in na ɗaure ku a garin nan ƙur'ani igiya sai ta rara wato kun manta ni ko ba ku san ko ni waye ba ko lalle rashin kunya ta yi yawa uban ya yi dan yayi dan kaga babana dan girman Allah taimaka min kamar yadda Allah ubangiji zai taimake ka dan Allah ka ce ne dan sana neman sa da Allah kai ni za ka rena wayo in zo neman baban naka ni ka aike ni a matsayina na mai gari ni kake ma wannan kallon ina maka magana kana jina wannan dai maganan ta zan ƙara maimaita dan girma Allah ka taimaka a neman babana kai Allah eh yaro kai hakuri to abincinka a cinye a na cinye wata madurin wannan yaro zaki na kai a ni ba zakin ka zanyi kawai rai na ɓaci ne ko rai a baki to ya ina ganin abinci ina sha'awa ba ran ci ba a ni ba gaskiya ni gaskiya an biya na abinci na wallahi talawa bai an biya na abinci na amma da Allah kawai ci cokali biyu ba kai ka ci ka cinye ma ka cinye ma abinci kuma yaro rashin kunya za ba rashin kunya ba ni an biya na abinci na wa alaikum salam kada kunya ne wannan bai haife ka ba za ka tsaya kana wani surutu yunwa nake ji ko cokali bi ne abin nan ya aike ni kafin jin ya cinye min abinci har da lemu ga lemun nan karan ya rage min a ciki ban fahimce ka ba aike na nan ya ina cin abinci zai same ni ya ce jojen ke kemis kuma na je ba sa nan kafin na dawo ya cinye min abinci ko ne ya biya na abinci na gaskiya eh abinci na cinye eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to menene ka <laughs> yanzu dai kai ka girma baka san ka girma ba girma na bar mu rago ai ko da alama Eh. yanzu kai tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah na wuri yaushe ne za ka dawo ka saita rayuwarka ta fuskanci gabas a ce ko da yaushe kai ana gabas kana yamma a ce yaro ya sai abinci ka san yanayin da yake to shi ya san yanayin da nake ciki to to to ba za ka yi roƙon shi ba a'a abadu Allah wannan dai ba yaro kai hakuri don Allah ni na dau nauyi zan biya amma wallahi na rantsi da Allah ka nemi wasu wata ran haka dukan tsiya za ta ci abin wane da ke ni wasu ai za ka damu daidai da kai yaran ga sunan kala kala zamani ya canza to ka da ke ni oh. ka da ke ni dan Allah ni in na buje ka daidai ne ka da ke ni ka da ke ni wallahi ba za ka yi wannan ba ni da abu na suna riga na san hali kuma abun jira ci. a ka ci amma kuma in ba eh. da ni ba za in yi maka Allah ya sa ko da ki kai Allah ya sa ba dame ka ba eh. guda nawa ka ci eh din na ci eh, ka za ka bani kuɗi dana kwanta da hankalinka wannan tsohon da kake gani haka Allah yi shi haka rayuwar shi take haka rayuwar shi take shi fa duk abin shi fa ba ruwan shi yake halak yake haram akwai matsala to nawa ne ka kashi dari uku ne gaba daya Allah ya maki ka bike mu dari biyu ne wannan ina zuwa dana me kake ci ni ma canji ne